yanwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wajiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ce lahadi muna hudu ga watan sha'aban hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna 30 ga watan hudu shekara ta 2017 a rana ce yau za mu darasi na 59 rana ce da muke karanta littafin a sheikh muhammad bello rahimahullahu ta'ala wanda ya yi a kan wato Al mahdi ya kira shi alƙaunin muktasar fi amurin imamin mahdi muntaza muna cikin fasali na farko inda yake jero hadisai da ya kawo a cikin wannan littafi nashi za mu tashi hadisi na hudu wanda muke bin hadisan mu ji ingancin su ko kuma rashin ingancin su domin shi da ya yi ƙoƙarin kawo hadisan bai sharɗanta ma kan shi sai ingantaccen hadisi zai kawo ba hadisi na hudu shine wa an aliyin radiyallahu an bin abi talibin radiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأها عدلا كما ملئت جورا رواه أبو داود wannan ya kawo hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yarda daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace law lam yabqa min ad-dahr illa yawmun da ba abin da zai rage na zamani na tashin kiyama sai yini ɗaya tak wannan yinin ba zai shuɗe ba da ba a sallahu rajulan fakin sai Allah ya turo da wani mutum min ahli baiti kuma daga ahalin gidana yake yamla'uha adlan zai cika ƙasa da adalci kama muli ajjauran kamar da za ta cika da zalunci rawafu abu dawud abu dawud ne ya rawaito wannan hadisi wannan hadisi kamar yadda aka sani mukan ɗanyi tarjamar wanda aka faɗi alam a cikin hadisin da farko shi alim na bi talib Allah ya ƙara masa yarda wa huwa ibn ammi sallallahu alaihi wasallam man duba lamba ta uku a can ƙasa ko ga masu littafi shine dan baffan manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma wa zauji ibnatihi shine kuma mijin diyarsa Fatima kenan sannan wa rabiul khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'dihi sallallahu alaihi wa sallam sannan shine na hudun khalifofin nan shiryayyu masu shiryawa wanda za su wato suka wanzu bayan manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan duka matsayinsa kenan dan baffansa sannan surikinsa sannan na hudun khalifofi guda hudu sannan wa ahadul mubashirin bil janna ɗaya ne daga cikin wanda annabi ya musu bishara da aljanna tun a duniya wufiye fi ramadan sanata arba'ina hijiriya ya rasu a cikin watan ramadan shi a lina bi ɗalib hijira tana da shekara arba'in walahu salasun wasu tuna sana yana ɗan shekara sittin da uku in kana neman ƙarin bayani ka duba ta ƙaribu tahzib wannan takaitaccen tarjama shi don musamman waye ne a lina bi ɗalib wannan hadisi da muka ji na abu dawu da ya kamai da shi shi muhammad bello ya ce rawafu abu dawu da shi kenan abu dawu da ne ya rawaito shi mun sa abu dawu da littafan da ya hadisan da ya tattara cikin sunan ɗinsa shi ma bai sharɗanta ma kan shi sai ingantaccen hadisi ba saboda haka ɗaliban ilimi yanzu in aka ce abu dawo da ya rawaito ya fitar da cikin sunan ɗinsa sosai an koma an ga cikin ingantattun hadisan da ke cikin sunan ne na abu dawo da koko yana cikin zaifansu kun fahimta da kyau wata koma za mu ga cewa karajahu abu dawo da fi sunanihi shi abu dawo da ya tare cikin sunan ɗinsa bi sanadihi an aliyin radiyallahu an da sanadinsa wanda za ka ɗauka haddasa na fulan akbara na fulan har zuwa dai aliyu na bi ɗali kitabul mahadi ya fi da cikin kitabul mahadi wa akhrajahu ahmad fi musnadihi imam ahmad ma ya fitar da wannan hadisi cikin musnad dinsa bi sanadihi an ali radiyallahu an shi ma sanadinsa in aka tafi aka tafi ana jingina shi ne zuwa ga ali na bi wanzur musnad bi taqiq ahmad shakir wa akhrajahu ibn abi shayba fi musannafihi ibn abi shayba shi ma ta da cikin musannafinsa ala doktor abdul بعد أن أورد متون هذا الحديث وأسانيده shi wani babban malami wanda ya tattara hadisan almahadi ya masa hidima ya bincike akan ingancinsu da rashin ingancinsu to bayan ya kawo mutum wato matani daban-daban na wannan hadisan da kuma sanadin sanadi daban-daban da aka zaka ruwayar shi wannan hadisan shine bayan di ya gama sai ce ba da nazari fi rijalil hadith bayan ya kalli mazajen da suka yi ruwayar shi wannan hadisi din sai ce ya tabayyanu annahum kulluhum thiqatun min rijali sahihaini ghairu fidir wato dukkan su amintattu ne su mazajen da suka yi ruwayar hadisin zuwa alim na sai dai wani rawi guda ɗaya mai suna fidir faqad rawa lahu bukhari faqad makaruna. imam bukhari shi kaɗai yake ruwaya daga gare shi amma na sai da wani in shi kaɗai ne ba a hadisin sa da matsala amma in ya faɗi hadisi an samu wani ma ya faɗi to sai a a ɗauka hadisin shi a aiki da shi wal hadisu qad sakata anhu abu dawud wal munziri abu dawud da ya kawo hadisin yayi shiru bai ce ingantacce bane kuma bai ce mai rauni ba ne kun gane da kyau hakanan shi ma imamul munziri shi ma da ya kawo cikin attarge wakalar zahabi imamun zahabi babban malamin hadisin nan shi da ya zo ya ce sanadu salih sanadinsa wato salihin sanadi ne wanda yake ya iya ɗaukar shi amfani da shi وأورده إمام السيودي في الجامع الصغير ورمز له بالحسن إمام ya kawo cikin الجامع الصغير nashi. shi kuma da ya kawo sai ya ce hadisi ne hasan kun da malaman hadisi ke ko wannan dai ana so a tantance maka wato ingancin hadisi ba da ka ake ba wani takanikan ne na malaman hadisi wanda ba kowa ma ke magana ba kan hadisin sai su wanda suka san wannan fannin kai ba za ka zo ka kawai ka shiga ka ce hadisi ya inganta bai inganta ba in ba masu sanin fannin ba to haka nan har wa yau wa qala al-azim abadi fi aun al-ma'bud sharhi ne na shi abu dawo kuna ganewa shi da yazo a sharhin sai yake cewa al sanadu sanaduhu hasanun qawi ai wannan hadisin sanadin kyakkyawa ne ko mai ƙarfi? wal hadithu isnaduhu sahihun harshe dai hadisin isnadin hadisin nan ingantacce ne in kana neman ƙarin bayani ka duba da ahadith al-warida fil mahdi fi mizan al-jarh wa at wa qala al-imam al-albani rahimahullah fi sahih al-jami' al-saghir fil ma'ko yake cewa raqamul hadith lambar hadisi in ka duba a cikin jami'ul saghir al albani bai masa hidima na imamu suyudi kiran sai ya ce wato hadisun sahihun hadisi ne ingantacci wannan din hidima fa da aka yan uwa ana so ne a nuna maka masu cewa ba wani hadisi ko kwaya ɗaya da ya inganta wanda yake magana almahadi babu ma hadisi bai inganta ba shi yasa suke kora ma matsala almahadi su ce babu shi kun gane da kyau to yanzu gashi ya can mun sami wasu hadisan nan ma ga wani mun samu hadisi ne dai ingantacce ko fahimta da kyau ina fata kun ji matanin ku rike shi wanda yake wato ainihin hadisi ne zai iya zama maka hujja da duk wanda zai ce maka babu wani almahadi da zai bayyana nan gaba ya ce ma ai ba hadisin da ya inganta to gashi mun sami hadisi yanzu hadisi na biyar da shi a sheikh muhammad bello ya kawo a wannan littafi shi ya ce wale ahmad wabnu maja a hima an aliyu radiyallahu an rafa'ahu almahadi minna ahalul baiti yuslihu Allah fi lailatin Dace haka nan an samo hadisi daga Imam Ahmad wa Ibn Majah da Ibn Majah wa ghairihi ma da ma wasun su dide daga shi Ali ibn Abi Talib radiyallahu an rafa'ahu wato ya rafa hadisin ya jingina shi zuwa ga manzo kenan yake cewa al-mahdi minna ahlul bayt mu ahlul bayti al-mahdi daga gare mu wato zai bayyana ko zai fito yuslihu Allah fi lailatin a dare daya Allah zai gyara al'amarinsa kafin ya bayyana a matsayin shine almahadin kenan wannan hadisi kafin hadisin mu ji me tafarijin sa imamu ahmad yanzu muka ji shi anan ko to shi ma yana da kyau mu dan ji waye imamu ahmad a matsayin mu na ɗaliban ilimi domin kullun tarjaman malamai ana maka ne dan ka san kima malamai ka san darajar su idan ɗan ƙwallo zai zauna yana ta shirgi da bayani na ɗan ƙwallo farare da nambarsa da sunansa da wani jarumtarsa ashe malamin hadisi malamin sunna wani magabaci shi ya kamata ka san waye shi shi kamata ka tsaya ka ji ba ana gaya ma ne kai ka ji a so ake ka ji waye idan ka san matsayinsa kai ma kai koyi da irin abin da ya ma addini hidima an fahimta huwa imamu ahlus sunna wal jama'a shi imamu ahmad shi yake malakabi da imamu ahlus sunna wal jama'a domin a zamanin sa ne aka sami firak suka yi karfi wanda suke jijjin sunna aka sami jahaniya mu'tazila khawari shi'a duk sun karfi rashin da ya dinga fama da su shi yasa shi da ya tsaya ya dage kan sunna sai yake mai lakabi da imamu ahlus sunna wal jama'a kun gane da kyau wato na gasken imam ɗin ne fa na gaske ka san za na samun da yawa sai ka ja na taba wasu wannan suna ko suna ne mai nauyin gaske babban suna ne amma shi lallai tabbas in ka karanta tarihinsa ya cancan a kira shi imamu alisunan jama'a wanda ya sai da ransa ya ba da lokacinsa ya zama ga mutuwa gaban shi ga rayuwa eh a lokacin sarkin da yake mulki sarki ne wanda in kai musa ka ƙi cewa ƙur'ani wato ainihin ba ka yi cewa halittacce ba ne to nan take za a sa a kashe ka a wannan zamanin ya rayu kuma yana cin wanda ya yake amsa wannan ya kafe a kan aƙida da sunan jama'a cewa ƙur'ani zancen allah ne siffarsa ne ba halittacce ba ne ba irin azaba da ba a yi masa ba da ɗauri da kullewa da komai Allah ne yasa da kwanan shi gaba Allah ya kawo ƙarshen wannan sarki na wannan zamani nasa to kaga imamu ahli sunna ne wal jama'a na haƙiƙa an gane da kyau Abu Abdullah sa ko sa shine Abu Abdullah nan zamu koyi wani abu galibin malaman nan da wahala ka ji wani malami an wuce bai da alkunya abu abdullah kaga kai ma yanzu lakabin ka kai ne baban wani ko baban wanci wannan sunna ce ta magabata idan annabi ya yi ma aisha alkunya ba ta taɓa haihuwa ba yana kirantawa umu abdullahi to ina ga kuma kai da ma kake da 'ya'yan ba ta ba haka kenan ya kamata kai ma musamman da ka ɗaga ka girma a daina kama sunanka garangatsan haka 'ya'yanka musamman ka koya masu da matanka yadda za su rika sake sunanka da wani suna yadda sahabbai suke da tabi'ai da tabi'u tabi'i an gane da kyau wannan shine alkunya sa abu abdullah ahmad bin muhammad bin hanbal bin hilal wa huwa al asal shaybani fi nasabihi li abihi wa ummihi wannan mun ji wato nasabar su kenan ko aka ce arabi wato wa huwa arabiyul asal rabi ne asalin sa shaybani yana ya fito daga kabilar nan ta shayban fi nasabihi li abihi wa ummihi wajen nasabarsa ta bangaren babansa da uwarsa gaba daya wa shayban qabilatu min rabi'a qabila shayban wato kabila ce da ta fito ko kuma wani ciki ne daga cikin kabilu na rabi'a a ita kuma rabi'a adinaniya ce wato tahi nasbuhu ila isma'il alaihi salam in aka tafi nasabar wa na dan wane wane dan wani har sai an jingina zuwa gawa ismail bin ibrahim ba ka ji wannan matsali na wannan magabata amma ba za ka taba ji an zo ana ce mashi shi sharifi ne jikan manzan Allah ne shi kaza kaza a'a ba ruwansu iya matsayin da Allah ya ba su da suke an fahimta da kyau wannan wani lokacin shishigin ba shi da amfani wuli da fi shahar rabi'ul awwal sanata mi'atin arba wa sittina hijiriya an haife shi ne cikin watan rabiul awwal wato lokacin hijira tana da shekara 164 wannan mai hikimar faɗa maka wannan dan ka san kusancinsa da manzancin manzo hijira tana da shekara na 164 kaga a cikin ƙarni na biyu kina ka je shi wanda annabi ke cewa khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum ku duba dan Allah amma in ba sa'a ba sai ka ji wani anan ku caki yanzu yana nema ya taba imamu ahmad alaihi salam ko rahimahullah imamu ahmad sai ka ji an ce yayi ruwaya hadisi sai ka ji yana cewa ai wannan tatsin ya giza da koki mata. haka wannan shi'a hadisin bada ulwahi da ke cikin bukhari ya gama karanta ya ce kurunkus kan kusu wato wai duk magana ƙarya ce subhanallah dole ne mu dawo mu rika karanta ma kanmu da 'ya'yanmu ya musulunci nan yake ne so a suka zo mana da shi me alaƙa su da manzo sallallahu Imamu Ahmad in ka duba shekara 164 yau shekara nawa kenan da haihuwarsa a shekarun da ko an fahimta da kyau wa kad nasha'at usratuhu bil basara illa an illa anna jaddahu intaqala ila khurasan wato nasha'at usratuhu danginsa da family ɗinsa sun taso ne sun rayu a garin basara da take ƙasar iraq kenan sai dai kakansa daga baya ya tashi ya tafi khurasan ita ko khurasan wancan sunanta na da kenan muna fahimta wanda khurasan a yau yadda mafi yake na yanzu da ƙasashe ta haɗa irin su wato ƙasar iran wani yanki nata irin su wato a irin su a uzbekistan irin su tajikistan irin su naisabo irin su wato turkmenistan duk 'yan ƙasashen-ƙasashen na area duk da kurasa ake ce musu su daga baya kakansa ya tashi ya gangara ya koma can ya rayu an fahimta da kyau shiwa kenan imamu ahmad walahu mu'allafatun kasira yana da wallafe wallafe masu yawan gaske minha hakamun nisa wal asami wal kuna wal ashriba wal rajul al jahmiya wal musnad allazi ishtahara bayna yaday talabatil ilm wannan duk sunaye ne kaɗan daga cikin sunaye littattafansa ɗaliban ilimi duk sun san su babban shahararren littafinsa da ya shahara shine al-musnad wanda ya musnad shi ba tsari da buhari ba ko muslim a a musnad yake in ya dauki abu huraira to duk zai tattaro hadisan abu huraira in ya ga ma ya dauko hadisan ibn umar zai gaba gaba daya in ya dauko na abdullahi dan mas'ud shi haka yi musnad ki na imam ahmad an fahimta da kyau haka yi wannan hidimar ya zo ya tattara wata babbar wato masu wato abinda ake ce mausu'a na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam Tufi ya rahima huzlu Allah Ta'ala filin shan rabiyar awar sanata mai atayan wahewa arba'in da hijiriya. Ya rasu, Allah rahma shekara wato cikin watan rabiyar awar, a cikin watan rabiyar awar wato shekara ta ɗari biyu da kun gane. Ya zama irin dawa a rabayin dawa mai ya zama shekara nawa? saba'in da uku to da haka za ka ci ganin shekaru na sattin da wani abu saba'in saba'in da kaza tamanin galibinsu sai ma sai ka shiga ka kenan ka tsallaka hamsin har yau ba ka san ka kafa tafi gangara kake yanzu ba sai daɗa rayuwar kake ke yanzu ma za ka fara ta ko hamsin ka tsallaka hamsin amma gani kake ina ai yanzu ma za a yi rayuwa ba ka kawo mutuwa kusa magabatan nan duka suna yawanci irin abin da ne bai faɗi ne ko a amaru ummati 70 60 ko 70 galibin rayuwar al'umma ta shekara 60 ne ko 70 kanan suke tsallaka su tafi 80 90 ɗari ko Allah ya ji kansa Imam'u Ahmad in kana neman ƙarin bayani ka duba al-bidaya wani haya ta Ibn Kathir ka ƙara samun bayani mai yawan gaske to sai ta wannan hadisin أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن علي رضي الله عنه وابن ماجه في سننه برقم لا حديث نه كروبا وابن أبي شيبة في مسنده شما جاء نمبر حديثنا والبخاري في التاريخ الكبير إمام البخاري في التاريخ الكبير با با cikin sahihin sa ba Bukhari yana da littafi sunan shi at-Tarikhul Kabir sannan yana da sahih nashi bai rawaito hadisin al ba cikin sahihin sa shi yasa masu sukan hadisan suke cewa ba inganta ba dan ba ya cikin bukhari ba ya cikin muslim to rashin samun hadisi cikin sahih bukhari ko sai muslim ba yana nuna kuma hadisi babu shi bane an gane da kyau imam bukhari ya fito cikin tarikh nashi wanda bai sharkanta masa abin da ya sharkanta cikin sahihin sa ba kun gane da kyau wa abu ya ala fi musnadihi shi ma ga nambar hadisi nan wa abu nu'aymin fi hilyatil awliya da nan ba ko shafi da mujallabi qala doktor abdul ba bada an kharraj al wa na naqasha rijal sanadihi jarhan wa ta'dilan wa qad saha hadha iddatun ibn al ulama wannan malami da yayin wannan hadisai hidima bayan yayi takharijan hadisin ya tattauna mazajen da suke ruwayar hadisin ta wajen sanadi jarhan wa ta'dilan sai ya ce wato ainihin da yawa iddatun min ulama da yawa daga cikin malamai sun saha wannan hadisi wa ramaza lahu siyudi bil hasan imam siyudi shi ce yi ma hadisi ne hasan wa qala shaykh ahmad shakir fi taqiqi musnad ahmad ma to shi cewa isnaduhu sahihun wani babban malami da ke ce mai ahmad shakir ya yi ta hakiki na musnad na imam ahmad to dai zo kai sai ya ce isnaduhu sahihun وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير صحيح ga nambar hadisi na dubu shida da ɗari shida da goma sha ɗaya wa zakara annahu haƙaƙahu fi raudin nazir shi imam albani ya sake taƙiƙin hadisin a cikin raudin nazir wa silsilatul ahadisi sahiha di yayi ta hadisin nan kuma ya a shi a takaice kenan mun ƙara samun hadisi na wani na biyar wanda ya ba amma baya mun sami ɗaya mai rauni ko? auki hasali na bayan nan na ɗauka mun mutu wani mai rauni to yana gaba kenan ku kaga waɗannan hadisai yanzu mun ji shi ma ingantacce ne wannan hadisi da muka ji wanda sa almahadi minna ahlul bai to kaga duk wanda zai taso wanda muka kakkaranto din nan yasa yake ta kokari dole ne sun jingina kansu daga ahlul baiti amma wasu wajen jingina wasu sai kaga abin ya sarkata tsinki ko ai ta fama a jona ta ba za ta jona ba Allah ya sauƙaƙe saboda haka kullum ba magana ne kai ka kwakulo eh, abu ka jingina kanka ba kai kokari kai aiki na gari Allah ya karba shi kenan yana bilan yake ba habar shi ne da yaki na gari annabi ya ce ya ji takon takalma sai na cikin aljanna ba laukaka ba ce ga su salmanul farisi ko ga wasu su haibu rumi mana dai ba laraba ba ne amma suka sami ɗaukaka ba magana ne na wani kaje kajin kai dai ka tsaya kai aiki na gari an gane da kyau sai mu tafi hadisin mu na shida ko wani tabara ne anhu har wa yau dai an karɓo daga shi imamu tabara ne mana an ali kenan aizan rafa'ahu ya sake daga hadisin ya jingina shi zuwa ga manzo ya ce almahadi minna ya mu dina ku? ko ya mu dina dina kama kuci hadina wannan lafazin shi ma shi nan dai sun ce an jingina shi zuwa ga manzo hadisin ingancinsa kenan ko kuma an rafa a shi cewa shi imam ali ne yake cewa almahadi minna almahadi zai bayyana ne daga cikinmu yana nufin mu cikinan sannan ya kuta mu dina dina za a cika dini da mu albaiki kama fice habina kama da aka bude shi da mu ai annabi aka yi koko to haka lafazin da ya zo da wannan to amma shi ya inganta shi ma bari mu ji imamu tabarani ina jin ba mu ji tarjama shi ba ko Ya huwa huwal al-imam sikatu abul sulaiman bin ahmad bin ayyub binu mutsayirin allakami a shami a tsabarani shi ne mai lambar girma da malaman hadisi ba kowa suke ba ba alhafizu sannan a tsika abul kun ji shi kuma tashar kunya ko abulkasim suleiman bin ahmad binu kaga sunan suleiman wanda kila tsaro nan ce wai imamu tabarani ya sunan shi ne ko kila sai kai ta zazzare idanun ban sa ba ka kasa da mai baka taba kai dai imamu tabarani ka jana imamu tabarani fil ausad ko fil kabir ko fi haka ne amma waya sunan shi sunan shi Sulaiman ko irin wannan ne na ce inda muna dan irin yan musabaka din nan na wasa kwakwalwa sai ka ga ɗalibai suna ƙara hazaka ko shi shine Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub bin Mutairin Asha'i. الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة ما أبوشن معاجم إن الناس قد أكو واتو مؤجم الكبير مؤجم الكو أوسط سننكم مؤجم الصغير قد أكو معاجم دي كرسو شكما ولد بمدينة أكا an haife shi ne a garin can garin akka akan nan malamai suka ce tana cikin falasɗin a yanzu eh cikin falasɗin fi shari safarin sanata wato 60 ake ni hijiriya. an haife ne a cikin watan safar shekara ta 260 da hijira 260 kaga shi ma cikin karni na kenan na uku wadda duk in ka ji malam za ka ga suna kusa da lokacin alkhairi kullum an nafta ana daɗa nesa da ita abuwa na daɗa rikicciya kullum saboda ana kusanta tashin kyamani Allah ya Ka kaga wannan babban malamin shekara ta 260 aka haifai wa awwalun sima'ihi fi sanati 73 ko farkon karbar ko jin sa da hadisai san da ya fara sauraron malaman shekara ta 73 wato kinan can banda mai mai ake in ka cire mai ake ne yake nufi kaga shekara nawa yana dan shekara nawa kinan dan shekara 13 ya fara sima ya fara sauraren ilimin hadisi shekara sha uku ko mu yanzu yaro ya ya gama firamare kenan ko ko bai gama ba ya gama ana ta kokari ya tafi sakandare <laughs> ba maganar yanzu ba magana hadisi kwata-kwata yanzu maganar wani ce bare je karanta hadisi yadda ka san mahaukaci ya ka da kai hadisi don ka gama me za ka yi me za ka yi ba za ka je ka samu ka zane ne ko ba da wa'ad da jam haka fa musiba ce ga ta nan yasa karatun addini gaba daya to da a ce ma a wannan mataki za ka amma mu jawo a gida mu ce mana kamar yadda wasu kasashen suke za ka ga karatu na zamani na sana'a ana yi amma cin da an yi da wancan karatu fa ba zai fa warkar da kai ba zai isan maka akan kasan san addinin ka ba to sai ɗalibai su kallafa ma kansu koyon ƙwar'ani da hadisi da maganan magabata da larabci a karan kansu yanzu kama wannan ɗan karatun da muke ɗan jaɓaɓɓakawa ka ɗauki shekara ashirin kana ta bibiya kana yi ka gwada kanka da wanda bai za a sami bambanci kuma za a sonan shi ne so da haka yanayi da muka shiga a yau na kamar da na gaya mana yanzu ɗanka ya shekara sha biyu ka cire ka ce je ka ka nemo ilimin hadisi abokanka da yan uwanka da daukan ka za su yi mahaukaci ne kai ba za shi ya zane jan ba kenan ko ne kokowa ya su da gani yake ita ce kawai rayuwa wannan ba wannan wani abu ne in ya gama bai da sana'a yi kenan ko ko yana shekara sha biyu ka ce ta sai ka haddace haji abin nan qur'ani haka muke fama yanzu to amma da za a ce eh je ka zana wa ek din da nayi amma a gefe guda kuma ai ta kokarin koyon ilimin hadisi da na ƙwar'ani da na maganar magabata sannan da shi kan shi harshen larabcin in aka haɗa biyu shin abu biyu da ɗaya ne wanda ya tafi yana karatun sana'a kaɗai da kai da ka haɗa biyu shin za ku zama ɗaya kai kana da ido biyu da wanda kake ganin nan kusan duniyar da kuma wanda yake haska maka waccan ta nesa ita ce lahira ko Allah ya samu gani mutum yana wannan shekarar aka ce fara sauraron ilimi na mai ilimi na hadisi ko a imamu tabarani kenan haka ne sannan ya ce warta halabihi abuhu babansa ya tafiya da shi a zuwa wani wurin kinan da neman ilimi wa harasa alaihi ya kula da shi sosai mana ya sa ido a kan shi kaga yana da mai wata manufa da yake so kaga ilimi a shi mahaifa suna taimaka ma 'ya'ya wajen neman ilimi babansa ya tafiya da shi don manufa yaron ya sami ilimi sannan kuma da ya je can ya sa ido sosai a kan shi to yanzu yana da suke turo yaya kawai wai wani suke makaranta kawai ba turo suke fa ba ina za su kwana me za su ci me za a koya musu? ina haka fa to kaga shi tare suka tafi kuma ya je ya sa ido a kan shi wa kataba amman ko akbala wa adbara wa bari'a fi hadha shad daga nan shi imamu tsabarani ya fara rubutu na ilimin hadisi amman akabala malaman da suke yanzu suke wato yayi kinan na gaban shi ga sunan ya sa su gaba yana ta rubuta abin da suka sani na ilimi sannan wa adabara da ma wanda suka shuɗe su ma yana neman mai suka faɗi ya nemi ilimin su ya rubuta haka wata bayani na ilimi ma'ana malamanka na yanzu ga sunan gabanka kamar yanzu suwaye ne kake zuwa ka saurari karatunsu sannan kamar irin su man jafar su shan mala wakar gumna suka wuce me kake zuwa ka saurari karatunsu musamman yanzu da ake ma iya samun sauraron sauki to da ba sautin sai dai kuma ka koma mai mala wakar gumna rubuta iman jafar ya rubuta shine a kabala wa adibara yana sauraya karfa yana rubuta malaman shi yanzu da suke gaban shi sannan kuma wanda suka shuɗe ma yana rubuta ne suka rubuta suka bari ko ta da kyau a shi ka ga neman ilimi sai an faɗaɗa ka karɓi na malaman ka na yanzu na wanda ma su wuce su ma haka sannan wa bari a fi hadar shani haka dai imamu tsabarani ya kware a wannan fanni sha'ani na ilimin hadisi wa zama a wasan nafa ya tara hadisai ya zama musannabi ya sannafa littattafai da yawa mai tarihi ya ce wa umira daharun tsawi wato ainihin daharun tsawilan ko umara daharun tsawilan an raya shi awon zamani sosai wazdahama alaihin muhaddisuna shi yasa malamai masu neman ilimin hadisi suka rika cirindo a gabansa suna karɓar hadisi warahalu ilaihi min al daga fasani daban-daban na duniya suka yi tafiya wurin imamu tsabarani domin karɓar hadisi da وقد عاش الطبراني مئة عام وعشرة أشهر ya rayu shekara ɗari shi kuma Allah ya bashi tsawancin kwana da wata goma a duniya wata wufiya lailatai ne baqiyata min zilqada sanata 60 wa salasi ko abin wa salasa mi'atin bi asbahan wato ya rasu dare biyu ya rage daga cikin watan zulqada dare biyu ka ga kwana nawa kenan ashirin da takwas ga watan zulka da Allah ya karɓi ransa shekara ta wato ainihin ɗari uku da sattin san ci haifai ɗari biyu da sattin to shekara ɗari uku yin shekara ɗari kenan har suka ce hada wata goma shi kuma Allah ba ya tsawancin kwana na jin shi yasa ya sami damar rubutu da yawa ya rubuta mujam nashi babba da wanda yake na tsakiya da kuma wanda yake karami wanda in ka je laburare haka za ka gansu in yanzu zamanin kwamfuta ka shiga cikin shamila haka za ka shiga gansu ko in ka shiga cikin intanet haka za ka gansu Allah ya ji kansu hidimar da suka yi Allah ya sa a mizaninsu yaran su a garin asbahan asbahan ita ma a yanzu in ka ɗauki ce na duniya tana wato kudu maso gabas na iraki na ake ce ma asbahan da ba ko kuma asbahan da fa babban gari ne wanda yake yake da tarihi da abubuwa na ci gaba tun na wancan zamanin wanda hukuma nan yanzu unesco suna wato kadar garin tun a zamanin irin na dakina gari ne dai babba mai tarihi wanda malamai da dama sun zauna a garin sun ba da ilimi in kana neman tarjamar su da tarihin saka je ka duba sirar alamin nubala na imamu zahabi mujalladi na sha da shafi na ɗari da goma sha shida za ka ganin ƙarin bayani Su sai ta kariji na wannan hadisin wannan hadisi a at-tabarani fil awsat faƙala can yadda hadisin yake ma'ana anan shi shek a muhammad bello ɗan yanko inda yake so amma hadisin yadda yake cikin tabarani ɗin ga shi nan yadda ya zo da sanadinsa ko shine haddasa ahmad bin muhammad bin khalid bin hibban haddasa na muhammad bin sufiyan al-hadrami haddasa na ibn ko luhai'a kamar da ya zo an abi zura'a amr bin jabirin an umar bin ali bin abi radiyallahu an ah, haka ne an aliyun bin abi ɗalibin radiyallahu an أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمنا المهدي أم من غيرنا يا رسول الله قال بل منا بنا يختم الله ويختم يختم الله يختم الله kama bina fataha kun ji na iyacin da ya ɗauko din ko? e bina ya samun lahu kama bina fataha wa bina yastanqizuna min ash-shirki wa bina yu'allifu Allah yu'allifu Allah bayna qulubihim ba'da adawacin adawati ba'da adawatin bayyinatin kama bina allafa bayna qulubihim ba'da adawacin shirki ala aliyun amu'minuna am kafirun maftununa مفتونون وكافر انظر مجموع الزوائد za ka ga wannan hadisin da wannan sanadin wahallu shahidi abin da muke so can yadda asalin hadisin yake kenan wa kharajahu abu nuaimin fi akhbar al-mahdi kama zakara suyudi fi al-hawi imam ya faɗi cikin littafin sa al-hawi wa qala al-haythami fi majma' al zawaid fihi amr bin jabir al-hadrami wa huwa kaza a sanadin nan da muka karanto ai akwai wani mai sunawa amru bin jabir al malamai da suke bi sanadin suna tsaitsefewa suna tattace dukkan wanda suke a cikin sanadin da suka ce to shi wannan amru bin jabir al wa huwa kazzabu makareci ne idan ku hadisi cikin sanadin sa aka sami makareci kaga hadisi da gani ya sami matsala ko yasa shi a doktor abdul halim yace isnaduhu da'ifun isnadin sai na da rauni unzur al-ahadith al-warida fil mahadi fi mizanil jarh wa ta'dil kaje ka duba zaka ga hadisin kenan dai isnadin sa ya zama da'ifi saboda mun ji wanda suka zo cikin sanadin sa akwai rawi daya wanda yake ake tuhumar shi da ƙarya in ko har ya zama aka sami wannan a cikin hadisi daga nan shi kenan hadisi kuma babu yadda za a aiki da shi amma hadisin da muka ji na ba a sun ishe mu hujja ko sai hadisin mu na bakwai yace ولن عيم بن حماد عن علي رضي الله عنه قال المهدي مولده بالمدينة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واسمه اسم النبي ومهاجره بيت المقدس كف اللحية أكحل العينين براق الثنايا في وجهه خال أقنى أجلى في كتفه علامة النبي يخرج برعاية النبي صلى الله عليه وسلم من من مرأ معلمة سوداء مربعة فيها حجر لم تنشر منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنشر حتى يخرج المهدي أن يمده الله بثلاثة آلاف من الملائكة يضربون وجوها من خالفهم وأدبارهم يبعث ko yi ba su huwa ma bai na salasi na ilil arba'in shi ne ƙarshen abin da ya kawo hadisi na bakwai cinan ko ya ce daga wato wani nu'aimin hadisin ne ya karɓo ko ke ga wanda ya fitar da shi nu'aim bin hamman ana aliyin haka ya kawo sanadin ana aliyin daga hamad sai alim na bi ɗalibin radiyallahu anhu ƙala ya ce al-mahdi, maulidu hudun madina almahadi fassa inda za a fi a madina ne min ahali baitin nabi kuma daga cikin ahalin gidan annabi sallallahu wasu muhu ismin nabi sunansa zai zama irin sunan annabi wa muhajiruhu baitul inda zai hijira ya je kuma shine baitul maqdis kasul lihiya, yana da cikakken gemu akhalul ainaini idanunsa wurin da yake sa irin tozali ko kwalli zaka ganshi kamar an sa mai kwalli din alhali ba sa mai aka yi ba barraku sanaya mai hasken mushiriya ne sannan fiye jihi halin a fuskarsa akwai wani alama wanda yake a fuska ɗin alama ta kamar ka ce tabo amma tabo mai kyau akana ajila shi ne mai tsananin wato ainihin abinda suke ce ma hanci akanan ko akwai zai zo gaba akana al'am akwai zai zo mana da sifofin wasu san na gaba akana sannan ya ce wa ajila abin da ya zo sifofi ne guda biyu da suke nuna kyau na hanci da kuma kyau na wato goshi mai kyakkyawan hanci kuma mai kyakkyawan goshi sifofi ne na shi almahadi fi katabihi alamatin nabi a cikin kafaɗarsa akwai alama ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka dai di ya faɗi a cikin wannan sanadi din ya kharju bi nabi sallallahu zai fito da tuta ta annabi sallallahu min maraƙin daga cikin wani ƙyalle. mu'allama sauda murabba tsallen wanda yake da kamar kace wata yana da alama ta tuta baka sannan kuma murabba yana da kwana hudu fiha hajarun a cikin shi tsallen da zai fito da tutar akwai wani dutse lamtun shar ba a buɗe shi ba wannan tutar tana na a manzo tufiya rasulullah sallallahu alaihi tun da manzo ya yi wafaki tana na naɗa wannan tuta ɗin da dai abin da ke cikinta wala tun shar ba a baza ta ba aka buɗe ta hatta ya kurjul mahadi har sai shi almahadi ɗin ya fito ya muddu Allah bi salasina alafin min mala'ikati Allah zai karfafe shi da mala'iku dubu nawa dubu uku mala'iku dubu uku ya durbu na wuju haman kalafahun za su rika dukan wanda duk suka saba masa in ya bayyana wa dubarahun za su rika dukansu wanda duk suka saba masu ta bayansu sannan yabu asu wa huwa ma bai na baina na il 40 za a yi koshi yana ɗan shekara talatin zuwa 40 dai a wannan tsakankani na shekaru haka za a yi koshi wannan hadisi na nu'aym shi ma yaya sanadinsa yake ko kafin mu je kan sanadi sai mu ji waye ne nu'ayn bin hammad ko nu'ayn bin hammad shine nu'ayn bin hammad bin muawiya bin al-harith kuzai abu abdullah wannan ita ce alkunyar sa almarwazi sahibu kitabul fitan shi yake da littafin na al-fitan ala dr abdulalim وقد اهتم في هذا الكتاب baligan بالغا بحديث المهدي ya himmantu kwarai a cikin wannan littafi National na alfitan wajen bayani akan hadisan almahadi min almarfu'at wal mawqufat wal maqtu'at ya kawo hadisai da wanda suke marfu'ai zuwa ga annabi da wanda suke tsaya kan sahabbai da ma wanda suke ma suke da inqidayin sanaki bi ya kawo wa qawalun nasi wa ruwayat ahli kitabi da maganganun mutane da ruwaye har ma na ahli kitab isra'iliya kenan yasa littafin fitan na shi nu'aim in ka dauke shi ba littafi ne da abin da ka ji ciki ka dauka ka yake shi ba wato fi cikin komai a cikin akwai shi talakace ba abin da babu wayara annahu min al-maraji al-qadima fi hadha al-mawdu wato wayara ana ganin shi wannan littafi na shi na fitan a wajen magana al-mahdi ko ma sauran abubuwa yana daga cikin maraji reference kaddadaddu wanda suke in kana neman bayanin almadi ka iya koma ka samu wasu abubuwa irin na da wanda ba tantance ba aka tace inganta abin da aka faɗi a cikinsu wannan ayin saduqun yukhdi kaseeran shi ne ayin wancan bin hamad wato saduqun haka malaman hadisi ka bashi wannan darajar saduqun amma suka ce yukhdi kaseeran yana kuskure da yawa idan in yi ruwaya shi ma tunda yana yawan kurakure da mantuwa ko kuskure to yana da matsala kina hadisin sa rufiya sanata mi'ataini samaniya wa ishirina hijiriya ya rasu shekara tana ta hijira nabi tana da ɗari biyu da ashirin da takwas kaga ya rayu cikin ƙarni na biyu zuwa na uku kenan ko a eh, ala sahih da الاحاديث الوارده في المهدي في ميزان الجرح والتعديل to wannan kenan da ta aka ce maulidi hudin nan mauliduhu warada fi jami'in nisafil khatiyya bilabzi yuladu da yuladu da maulidu ai da su bambanci ko yuladu za a haifar kinan maulid kuma mahaifar inda aka haife shi eh ko waqaftu ala matnihi bilabzi lafzi mauliduhu na koma cikin matanin hadisin can shi cikin wannan littafi na alfitan sai na ga ba wancan ci a cikin dukkan had na shi Muhammadu bello da muka samo guda uku nan Abin da aka rubuta yuladu ko an ka ce yuladu bil madina za a haifai a madina amma abinda yake cikin wancan lafazin hadisin cikin fitan shine mauliduhu mahaifarsa ita ce madina to kaga tunda shi ma can ya nuna ya dauko to kaga mun samu asalin ai shi za a tabbatar ko shi za a tabbatar sai wajen rubutu ne aka yi kuskure ya kawo shi ko kuma bil ma'ana na'am sannan sai namba ta uku ko wasmuhu ismun nabi da ce dinnan warada fi jami'in nusul khatiya bi lafzi annabi wa kadhalika fi kanzul aman wa amma fi lafzi nu'aymin wa huwa abi wa sawabu ma sabata fi nusul khatiya ga kuma nan wani aikin wato inda lafazin ne ce wasmuhu ismun nabi sunansa zai zama irin sunan wa annabi to haka ya zo cikin kanzul aman wani littafi ne sunan shi kina haka lafazin ya eh sannan kuma su ma da nuska da muke da ita alif da ba da jim duk haka shi ma mamman bela haka aka rubuta shi kun fahimta amma lafazin a cikin shi a wurin nu'aim yadda ya zo sai ya ce wasu muhu ismu abi wasu muhu wani ya daidai da jikin da muka karanto an ce yake ismuhu ismi wasu mu abihi ismu abi raga yace ismuhu a kamar nan ke idan yadda yake ne ismu abi kaga shine sai mu ce wannan kuskure ne wa sawabu ma sabata fi nusuhin khatiya kun gane da kyau to ina ga sai mu tafi takarijan hadisin ko takarijan hadisin shi wannan doktor abdul alim abin da yake huwa isnadun da'i wannan isnadin hadisin nan yana da rauni wa in ko wa inna man nazar ila hadha al-matan la yashku annahu mawdu'un ala ali radiyallahu an imma ka dubi shi ainihin matanin hadisin zaka ga lallai an jingina ma ali ne shi ai hadisin lafazin zaka ji akwai kurakuran da zai zama lallai ai ba magana shi bace ba magana ba bace ko eh shine yace mawdu'un ala ali radiyallahu anhu wallahu a'lam in kana neman ƙarin bayani ka je ka duba almasu'a mawsua fi a hadisin mahdi daifa wal mawdu'a hadisin dai yana da matsala yan uwa shi yasa an ka ga sanadin sa ka hada su da na can wanda muka karanta ai za ku ga da matsala ko yanzu za ka su kofi an faffade su yanzu maganar cewa wai zai zai zo da wata tuta tana nannaɗe tun zamanin annabi ba na kaje ta <laughs> ana kaje ta kinan tutar tana nan ba a taba buɗe ta ba ba a baje ta ba da dutse a ciki sannan tana da kokwana wasu dai sifofin da suke wata magana da kaji jingina ma annabi ta zaka san magana ce ko kuma zai hadisan da suka inganta ba zo da wannan kare-kare da wannan zukan wannan shine aikin malamai na hadisi hidimar da suke ma musulunci yan uwa da abin da ka janci ya inganta ba da ka kawai ake buga iska ce ya inganta ba in kuma sun ce ya yana da rauni shi ma ba da suke ba kai ma da jin wasu lafuza a in aka baka kasan lallai ai akwai matsala ko yanzu da yake safi katabihi alamatin nabi waya nan kafa da sa akwai alama ta annabi sai hausa alama annabi shi dai shi ma annabi ya ce aka alamatin nubuwa kace shi annabi ko a kafaɗarsa akwai alama annabta to shi kuma ce a kafadarsa akwai alama annabi ta ga a fito ƙararra ne a ce akwai alama annabta to za a gani <laughs> shi annabi ne ta ga ba za a yadda ba to alama annabi ya hausa alama annabi me ya hausa me ya fasara ta ga da jin hadisi yan uwa wanda yake da matsala da kaji lafazinsa kai ma ƙaramin ɗalibin ilimi za ka ji lafazin da suke lallai da wahala hadisi ya shallake to Allah ya samu gane na ga saboda yanayin lokaci nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya aladar abin da ne kuskure Allah ya gafarta wannan magabata namu Allah ya ji kansu abin da suke ma musulunci hidima ya sa musu a mizani alaikum wa rahmatullahi wa barakatun a da farko ana suna da yan uwa a ɗalibai musamman masu ba da tallafi na wata-wata cewa za a fara karɓa da zai kuma ana sanar da yan uwa cewa dangane da karatuwar lokacin tafsir na watan azumi kai shirye-shirye da dama da kwamitin ɗalibai yake yake yi don gani da abubuwan da ake bukata saboda haka ana neman yan uwa insha Allah wanda Allah ya hore wa duk zai ba a zo da abubuwa a rubuta ba sai sati mai zuwa insha Allah na abubuwan da ake da bukata don gane da abin da ya shafi tafsir da insha Allah amma dai kafin lokacin ana da bukatar yan uwa wannan gudunmuwar da aka saba bayarwa a ci gaba da bada da bayan Allah ya sa a mizani a karamar Allah wannan wani ba Allah ne ya rubutu yake cewa yana wa malam addu'a fata alkhairi sannan kuma yana roƙon malam da yan uwa sa cikin addu'a musamman saboda wasu matsaloli da suke damunsa ya ce har guda biyar alkhairi da aure alkhairi na ce ce aure sai ya ce matsala kuma aikin aikin sharri ne ko wani abu da ya dace akwai matsaloli dai guda biyar da suke damunsa yake so a sashi a cikin addu'a sai kuma wannan shi ma ke cewa malam na Allah muna roƙon addu'ar ‘yan uwa kan wasu al'amura Allah ya saka da alkhairi malam masu addu'o'i ne sai kuma masu ɗaurin aure طب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى uwa kullum. bukatu da muke da surin mahalicci Allah da ya halicci mu shi ya san bukatunmu fiye da mu kuma shi ne abin roƙo shi ne abin dogaro kuma mai addu'a baya gajiya domin kana roƙon mai akwai ne kana roƙon wanda in ba roƙai ba yana fushi in an roƙai ya ji daɗi ya baya ƙara shi ya sa kullum addu'a ita ce makamin mu kuma min tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa wajen neman bukatunmu a wurinsa shi yasa irin nan duk wanda ya zo da bukatar shi kama wanda bai zo da ita ba Allah ya sani mukan jam'i mu ce da su da shi dan uwa da yake da bukatu ko matsaloli biyar wani ma yana da goma wani ma sama da haka to duka Allah ka san bukatun Allah ka biya mana na alkhairi na shari kuma ka canza su zuwa ga alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi na kama kafa da suna ka da sifofin ka maɗaukaka ka biya mana bukatun mana alkhairi na shari ka canza mana su zuwa ga alkhairi wai dan uwa da shi ma dan uwansa zai aure a cikin wannan sati mai shigowa yana neman addu'ar ku Allah ya sanya albarka a auren Allah ya ba su zaman lafiya dukkan yan uwa da suka buƙaci addu'a maza da mata Allah ka biya musu bukatunsu na alkhairi kuma ka biya mana namu na alkhairi sa'annan kamar yadda dan wake muna fuskantar azumi da na so a ce mu gama littafin nan kafin azumi yadda in Allah ya kai mu ba azumi za mu tunanin da za mu tsora dama shi bukatar mu ji mai gyare-gyare ne yadda in halin sake buga shi za a buga gyare-gyara insha Allah mun so mu ƙara sato kuma ba na jin za mu iya gama shi kafin azumi tunda sha'aban yau in an ce hudu to kaga kila in mun yi mun yi mu ƙara karatu biyu nan gaba biyu kafin ramadan kuma a ci gaba da shirye-shirye na fuskantar shi ramadan saboda haka sai a dage duk abin da yake na shiri na ramadan to sai mu kai su sababbin daga wata shida suke shirin ramadan wata shida in ya wuce suna ta addu'a Allah ya karba sannan wata shida kuma za su fara shirin ramadan eh duk wani shiri na mai zan dan ciyar da azumi ya zan sadaka cikin ramadan ya zan karatun ƙur'ani ya zan alheri fili suke sedin suke asusu su ta ajiyewa kuma sai mu koyi da sahabai duk da yanayin da muke ciki na kuncin rayuwa da matsanta to akwai buƙatar da cikin ido in ji bahaushe ake tsawuliya to ciki ɗin dai za ka yaga za ka cije da ta ƙoƙari kama ramadan nashi shirin Allah ya kama ramadana Allah ya nuna mana ramadana Allah ya kare mu da lafiya yanayin da muke ciki na zafin nan alkhairin sa Allah ka hada mu da shi sharri da ke ci Allah ka tsare mu Allah ka ba mu addamina mai albarka subhanaka allahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk